وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين abin da ya same ku na kisa da jin ciwo da cin nasara a kanku a wajen yaƙi ranar Uhud lokacin da rundunar ku ta haɗu da ta mushrikai ya faru ne da izinin Allah da ƙaddarawarsa saboda wata hikima babba domin mumine na gaskiya su bayyana